kamar yadda aka saba jama'a yau da ɗan yi mana uzuri muna da tambayoyi da yawa kwarai da gaske kuma ba ma son lokacin tafsirin azumin nan ya ƙure ba tare da an amsa tambayoyin nan ba a yau insha Allah ta'ala za mu ainihin ba da ƙarfi mai ƙoƙarin amsa tambayoyin nan da ikon Allah ɗan ƙarabin nan ɗin ko na biyu muna baiwa jama'a uzuri kuma gobe saboda wasu 'yan gyare-gyare da zamu da safe a nan gobe da safe da ba a yi karatun sira ba don haka in Allah so idan muka yi karatu yanzu muka addu'a muka tashi sai kuma gobe iya haka din da safe babu karatu insha Allah ta'ala Allah ya taimaka mai tambayar farko tambaya yake dangane da mutum ne uwa ba zai kara saduwa da matarsa ba sai kuma sai bayan wata biyu sai ya sadu da ita kafin lokacin shin zai ka fara azumin kwana uku ko ba zai yi ba abin da yake fahimta dangane da tambayar ya yi ainihin wato rantsuwar ba zai sadu da ita ba har sai wata uku ai sai wata biyu amma kafin wata biyu ta cika kuma sai ya zai sadu da ita haka ne kafarar da zai yi na azumin kwanaki uku ne domin wannan matsayin rantsuwa ne kawai ba zihari ya mata ba ba cewa ya in ya sadu da ita kamar ya sadu da mahaifiyar shi ba sau da haka asalin wannan hukuncin hukuncin rantsuwa ne sai bayan ainihin wato wata biyu ya sadu da ita to amma tun da ya karya rantsuwar shi kenan abin ma da ya fi dacewa kenan domin ya zo cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam in ya rantsuwa ba zai yi kaza ba sai dawo wajen yin abin shi ya fi alheri sai ya yi wannan abin wannan yana tambaya dangane da bayanan da na gabatar karatun da ya gabata dangane da riba ta wanda ya shiga rashin hali har ya kai ma ya karbi irin wannan kaya mai ciniki biyu wato an ce haramun ne ba da riba kuma haramun ne karɓar riba an fahimta amma yanzu abin da ya faru shi ya shiga wani irin hali ne don haka yanzu ya karbi irin wannan kaya wanda za a tsora maka kana ji kana ganin abin dubu goma sai a baka shi a dubu goma sha biyu to wannan naira dubu biyu a matsayin riba ce yaya halin da zai samu kan shi. zunubi yana nan sai dai zunubin kan ya koma kan wanda ya tursasa mishi ne amma ba a cewa babu zunubi ina fata an gane duk abin da yake laifi ne in ka aikata shi laifin yana nan sai dai in ka aikata shi a bisa wani da ya tursasa maka to shi wannan da ya tursasa maka sai laifin ya ainihin tashi daga kanka ya koma ainihin wato kan shi to kamar yadda aka saba fa wasu tambayoyin sai an dan taya ni da karanta su saboda yanayin abin nan yanayin rubutun bai halatta bai ce din recharge card aka tura maka na dubu ɗaya sai wani ya siya ɗari takwas don me zai siya ɗari takwas ai ba kai ne kamfanin mtn ga ko glo balle ka ba da abin ɗari kaza a ga ƙari a kai ko abin da za ka ce wannan ɗari biyun a cikin daɗin rai ne ya tara wuta bai halatta ba ya halatta ba galibi haka da baka ga yan makaranta sai uwarta ta aiko mata da kati daga Sokoto ko Katsina na naira dubu ɗaya da ɗari biyar sai a je sai a bata naira dubu ɗaya da ɗari uku ta fada naira ɗari biyu me yasa ba ta fada ɗari biyu eh me dalilin faɗuwa ɗari biyu saboda ta shiga bukata to idan mutum ya shiga bukata ya kamata a taimaka mishi ba kuma a ƙara karya shi ba to amma Nigerian content ba haka ba ne. na eh shi ne da ai to ba dai dai ne kan wannan kuma yana cewa a tambaye na rubutu ba ma abin nan in ba haka ba sai ya zama eh, a ayi hakuri wannan ya ce yana tambaya ne hadisi ya tabbata cewa da azumi ana ɗaura aljanu to shin da yiwuwar aljanu ya eh, kama wani da azumi a hadisi fa bai ce ana daura aljanu ba hadisi yayi ana daura kangararru da shedani daga cikin aljanu so akwai bambanci tsakanin ka ce ana daura mutane da kake ana daura yan fashi kaga ana daura yan fashi ne ji kake ana daura mutane to duk mutane kenan ko da nayi so da haka abinda hadisi ya faɗi shine wa ومرضة الجن shaitanu da kuma kanzararru daga cikin ainihin aljanu don haka aljanu suna ne na jinsi ba dukan aljanu ake ɗaurewa ba daga cikin aljanu akwai ifrit akwai marit akwai shaitan sannan sai babban su gaba ɗaya shine iblis to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ɗaure ashayatai wa maradatul jinn to waɗannan da ake ɗaurewa su suke wa mutane ɓarna game da ainihin addininsu waɗanda ke shiga duka kuma su ne a fari. don haka ifritai da ke shiga duka annabi bai ce ana ɗaure su da azumi don haka zai zo kaga koda da watan azumi shekanu na aljanu da kangararrun da aka ɗaure ya tabbata to amma kuma waɗanda suke fama da aljanu za ga aljanu suna wahalar da su sai dai kawai abin da ake samun sassauci ake samu don haka kada mutane su fahimci cewa akwai tuka da ragara tsakanin abin da yake faruwa da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana nan ingantacce amma bai ce ana daura aljani ba kadai ana daura kangararru su ne marid da kuma shedalu to kuma kamar yadda nake duk wanda ya san tarihin duniyar aljanu ya san cewa galibi ba ba ba ne da mara jinni suke shiga mutane ba waɗanda iri ne suke shiga jikin mutane waɗanda suke shiga jikin mutane su ne a faru idan shaidani ya shiga jikin mutum da ku abin da yake faruwa galibin su ne irinsu da ka zo ka fara alwala sai ka faɗi ka suma in har ka iya cin karfin shi kayi alwala kana fara karatun qur'ani sai a sallah sai ka faɗi ka suma, to wannan yana dalili ne akan shedani ne a jikin shi ba marid ba ba ba ifrit ba to wajibi ne mutane su tsaya su tantance waɗannan abubuwa wannan yana magana ne don gane da yaya karatu wannan wuri zai kasance idza ja'a nasrullahi wal fath musamman ayar ƙarshe din yana ganin ɗauri biyu ya haɗu ya za a yi haka za a haɗa su a ɗaure su kuma duk sautin su ya fita wannan ainihin wato fada take da fata da ɗaura ta sannan kuma har yau a sake jin sautin ha فتح إذا جاء نصر الله والفتح والفتح إذا جاء نصر الله والفتح حكي كما إن شاء الله نعم. فعلا فيكما ke faɗi eh, bismillah ɗaya da malam don Allah ya halatta ka bi ne shan giya sallah ko munafiki ko mazinaci na annami ne ko dan bid'a ko azzalimi dan karanta a hankali karanta a hankali ne ya ya halatta ka bi ne shan giya sallah ko munafiki ko mazinaci ko annami ko azzalimi ko kuma dan bid'a bi sallah in ana magana halarci ne ya halatta domin abin da yake faruwa a musulunci matukar musulmi ne na ɗaya na biyu matukar ya iya sallah to ya halatta abin shi wannan ita ce fatawa yadda gaba ɗaya malaman ahalus sunna suke a kai tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa to amma me yake faruwa kai ai ba kuma zuwa za ka ka zaɓi masallacin da cewa munafiki ko annabi ne ko mazinaci ko ɗan bid'a yake neman ki ba zuwa za ka ka zaɓi wannan masallacin ba wani uzuri ne yake kai ka da ka samu kanka a halin jin irin wannan musulmi lalatacce sallah to abin da kullum ake dubawa shi ne shi ɗin a matsayin shi na musulmi in yi sallah sallah shi ta inganta idan eh shi kenan inna ma abin da aka ce in ya zama a bisa zaɓin ka ne to shine sallar ka za a ce ka aikata makaruhi amma maganar ɓacin sallah malamai da suke sallar ka ta ɓaci ba amma in har yawa yi gari gaba ɗayan garin ku masallacin kenan na juma'a ko na idi kuma irin wannan shine limamin malamai suka ce matuƙar ba an samu ɗayan matsala biyu ba matukar ba ya fita daga musulunci ba matuƙar ba ya zama sallar shi bai iya ta ba yadda in yayi ta ba ba ranar wannan halin kuma malamai suka ce wajibi ne wajibi ne kama bin shi sallah suka ce idan kuma kai ka bin shi sallar to ta juye kai kuma ka zama dan bid'a din a wannan lokacin ku karanta wannan fatawa tana nan a cikin littafin sharh al-aqida ta fahawiya ta al-imam ibn abd al-izzi al-hanafi a nan karatuttuka da muka yi a bukhari mun zo mun tattauna wannan mas'ala mas'ala ce wadda yake wato haka siddan ai babu mutumin da zai zaɓa wa kanshi cewa ba zai bi fasiki ko mashayin giya to amma yanayi ne yakan kama sannan kuma akwai hukunce-hukunce daga ciki waɗanda kai tambaya a kai su kuma sau da dama suna da wahala su bayyana to idan har ba sun bayyana ba to karka saka kanka kai kuma a cikin rikici kaga kamar mashayi a zamanin sayyidina Usman sun taɓa bin mutumin da yake shi ne limamin kuma ashe mashayin giya ne ashe ya sha giyar da daddare ba ta gama sakin shi ba sai zo ne musulmancin sallar asuba an zauna an daɗe a tafiya ya yi musu raka'a hudu sallar asuba an daɗe kuma a tafiya ana jiran ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai kawai ya zo ya ce kun ƙara muku ne shine sayyidina Usman yace ma zan na fi ziyada ai da aka fara sallama a cikin kare tunda sallah asuba ta zama raka raka'a hudu ai ta ga da aka fara kuma a raka'a kare ake aka ce Usman ya kwantar da shi mishi bulala wanda musulunci yake ayi ta mashayi sa'annan kuma aka ci gaba da bin shi a masallacin to irin wannan asali ba cewa ake yi ku zaɓo shi ya zama muku ainihin wato a me yake da suna liman ba amma wata irin kaddara ce da yin hali kukan samu kanku a ciki Allah ya kyauta wannan yace ina neman karin bayani game da kan fidda kai kan fidda kai wajiba ce da wanda ya wayi gari ranar sallah yana da ainihin a wadatar abin da zai ci da iyalin shi idan mai iyali ne idan mara iyali ne yana da wadatar abin da zai ci a wannan wani shine tun daga karin kumallo da cin abincin rana da kuma na yamma na dare ke to in ka wayi gari da kai da iyalanka abin da ka ci da su kana da shi a wannan wuni to abin da ya biyo baya sai ka fitar da zakar shi da kai wani lokacin wani yanayi ya kan kama shi ne sai zama abin da zai rage ba zai isa kai wa kanka kai wa kowa da kowa a gidan ba to sai ka yi wa kanka sai ka yi wa duk wanda ka san ya yi azumi don ta fi karfafuwa akan wanda kuma ya yi azumi saboda haka idan ya zama da kai ne da matarka da 'ya'ya guda biyu ƙanana waɗanda 'ya'yan nan guda biyu misali shekara su hudu ko shekara biyar biyar wannan bakwai haka ba su kai dai su fara azumi ba sai ka wayi gari zakat da kan yadda za a yi abin da zai rabu yadda za ka yi zakat da kai bai wuce ka yi zakar da kai da matarka ba to sai kai kai da matarka ta 'ya'yan ta faɗi sannan ana yin ta ne tun daga ɗaya ga watan azumi tun da aka yi azumi ɗaya za a iya fitar da zakar da kai matukar Allah ya ya yalwata ta yadda kana ganin kai irin ka dai har nan da ranar sallah kana da wadata kun san akwai irin wannan idan har kana ganin cewa har nan da ranar sallah kai kana da wadata amma in ba haka ba to wajabcinta na tabbata ne daga wayewar garin sallah sannan in ka fitar da ita dole ne ka yi duk yadda za ka yi a bayar da ita kafin a tafi filin idi idan ka sake aka tafi sallar idi baka bayar da ita ba idan ka dawo wajibi ka bayar da ita amma kuma ka sani da cewa ba ka da lada irin na zakar da kai ladan zai koma ne lada irin na sadaka ta yau da kullum kenan ita zakar da kai tana da ƙarin lada akan sadaka ta yau da kullum to amma in ka ba da ita bayan sau dawowa sallar idi to matsala ta faru zakka ta sauka kantin da kayi kuma ka samu lada amma ladan sadaka ba ladan zakka irin zakar da kai ba wannan sai ya ce mutum ya waye gari bai da halin yin zakar amma a ranar sallah sai aka taro yin zakka daga wasu wurare sai ya samu wadatar da shi ma zai iya bayarwa a bai halatta ya bayar ba domin ai abin da aka ce ya wayi gari cikin wadata to ya wayi gari ba yi da shi amma daga baya ne aka tara mushi ko kun fahimta saboda haka ko da ya mallaki abin da ya kai to amma yanayin lokaci kuma fa kamar misali rana tsaka kai sai a kawo naira dubu ɗari biyar sai a baka to amma za ka samu cewa misalin zakka da yake naira dubu ɗari ba to sai a ce ba za ka yi zakka da wannan dubu ɗari biyar ba saboda mai saboda sai a ce ai baka shekara a hannunka ba sai ta shekara tana ajiye ba a taɓa ta ba wannan yana magana dangane da limami ne yake haɗa karatun haf da kuma ainihin warsh a cikin sallar farilla to haɗawar ya danganta in a raka'a farko ne ya yi haf a raka'a ta biyu ya warsh ya halatta ko kuma a suratul fatiha ya yi haf a karatun sura kuma sai war ya halatta in ya tashi kuma a wata raka'ar ya sake wani launi na wata riwaya duk ya halatta amma inda kuskure yake shine a cikin surar guda ya rinka cuɗanyawa wannan shine malamai suka ce haka bai dace ba wannan yake dangane da hadisin da aka ce goman farko na azumi rahama na biyu gafara hadisin ya inganta a bai inganta ba yana nan da ishin hadisi ne al-imam ibn majah da dara kudin suka rawaito shi ta karanta littafin irwaul bali Allah kyauta kun san galibi ana wa'azi da irin waɗannan hadisai cewa goma ta farko kaza goma ta biyu kaza goma ta abu wajibi ne limamai su rinka tace hadisan da za su yi wa'azi da su sai sa malam abdulsalam khidr a cikin littafin shi mai suna sunan wal muttabi'at ya tsawa dangane da ire-iren waɗannan hadisai wato hadisai na na mawasi hadisai lokacin sallah hadisan lokacin yin idi hadisan lokacin azumi lokacin layya dole ne malami ya rinka tsaya yana tacewa tukuna don kar a yada su a cikin jama'a daga ƙarshe kuma sai a zo a samu ainihin akasin haka ala wannan ya ce menene hukuncin ba arne hayan gida ko siyar ma arne da fili a cikin musulmai duk waɗannan abubuwan da halatta ba ba su ne muka ishara ba biya da zai ka dauko kafiri ka ɗauke shi ka ba shi hayan gida ko hayan shago ko kuma ka siyan mishi da wuri a tsakiyar musulmi ya zai zama musiba ga al'umma Allah ya kyauta wannan yana tambaya dangane da kiran miyagun shugabanni na 'yan siyasa da yahudawa ko ya halatta a a kira su da azalumai ya fi don ka ɗauki matsala ka kai yahudawa kuma to kaga abin ya tafi da nisa wannan yana cewa menene auren hukuncin auren kiristan Najeriya to amma kuma sai ce mazinaciya to ku dai a tattauna kalmomin da za ku faɗi shaida ta zina ko makarantar haka abubuwa ne masu wahala ko da kirista da Allah ya halatta da yi maganin Najeriya ba abin da yake cewa wal muhsanat min allazina utul kitaba wato waɗanda suke masu mutunci din wadda kai in ka ganta ka ga cewa mai mutunci ce ba irin wadda kai da kanka za ka ganta tana da level of indecency in her attitude ko character ma'ana ba ta da mutunci tana mugayen shiga tana abubuwa wata ma sai an gama watsewa sannan kuma sai a ana tambayar malamai idan hukuncin ai aure ne amma in hukuncin auren kirista ne ko da yahudiya wannan ya halatta a cikin addinin musulunci da nassin alkur'ani da sunna da kuma aikin malamai na gabata an samu cikin sahabbai kamar jabiru ya aura kamar da ya aura ire idan waɗannan duk gashi sun aura to amma matsala ce da in mun zo karatu za mu tattauna kawai sai dai a dubi wannan haɗari ne ke karkashin ta to wannan kuma wani abu ne daban amma ana magana asalin halacci to hukunci a yadda ya zo a cikin shari'a gashi amma kuma kayyade ta da cewa mazinaciya wannan kan ko musulma ce in dai mazinaciya ce da shaidar kanka cewa ka shaida mazinaciya ce bai alaka ka aure ta ba wannan ce ko ana iya haɗa sallan magariba da isha a cikin ramadan in ana iyawa menene dalili a azumi zafin azumi ba shi daga cikin dalilan da za su sa a hada sallah dalilan da suke sa ake iya hadawa suna nan ko a ramadan ko ba a ramadan ba shine saboda dalilin ruwa ko saboda dalilin an riga an yi ruwan amma caɗi ya haɗu da bugu in an tafi ba za a iya dawowa ba wato kullum abin za a auna ne da ilimi da kuma lafiyayyen hankali shine idan muka yi sallah magariba a yanzu ga ruwa an yi idan mutane suka tafi gida caɗi da laka za su iya barin su su dawo kun ga an riga an yi ruwa to idan eh caɗin da ya tsanani da biyu da sauransu shi kenan sun yi bari sai karfe takwas ko takwas da rabi gwargwadon yadda muka saba amma in ya zama ana ganin cewa yanayin duhu da yanayin caɗi ya sa mutane da za su iya dawowa ba to sai a haɗa to kaga wannan ya zama mafirin wasi'un kenan to mutawaqqi'un kuma shine da hadari ya taso in muka bar wannan hadari ya sauka to ba za mu iya fita daga masallacin nan mu tafi gida ba balle mu dawo domin sallar isha kuma a yanzu ba shi magariba ta yi to sai mu marmaro sai mu sallar magariba da isha sai mu watsi yadda in ma hadari ya zo mun dai riga mun yi abin da ya gaba a kanmu to waɗannan dalilan ko da azumi ko ba da azumi ba duk ɗaya ne za a iya ainihin wato aiki da su duk dalilai ne insha Allah sanyi din ma amma sanyi da ake malaman fito da suke maganar sanyi da ake hada sallah galibi za ka samu irin wannan sanyi da irin wannan iska ba irin wannan nahiyar tamu ake yin shi ba galibi sanyi ne irin na mawara annahar da buladul qauqa da sauransu don rukan irin su da makshari da sauransu saboda sanyi sai ka wayi gari saboda sanyi sai ka wayi gari kofar ɗakin ka sai ka sa gatari ka fara kankara sai ka ga ya kai wani lokacin minus 2 degree 25 ma to ka ji to ka ga in kai 25 za a iya samun ka a cikin bargon ka kai kanka ka zama irin ice fish din eh 25 minus 25 yana gani wani to ne minus 25 za ka san kare a cikin bargon ka kai da matar ka a zo ana daka ku da dai bukatun nan a yan kifi na ba ta an gani ko kun fahimta jama'a wato in ya kai wannan lamarin komai na iya zama kankara ke har idan ka na iya mannewa ina fata an gane na ne ke jin abin ya nuna da jama'a to ire iren wannan sanyin shi ne yasa malamin da kuka muna karanto karatu daga littafin shi jiya malam Muhammadu Zamakhshari kasar su haka ake irin wannan sanyi wata ran sai waye gari kai kafar shi ta gutsure kuma gafar ka za ta gutsure baka ji ba sai ka miƙe tsofe da kafa ka ta fadi saboda sanyi ya kai sanyi ka bushe sai da haka sai ka ga nan mai askari yana magana yace idan sanyi ne sanyi sai ka ga yatsa yana gutsurewa kamar chop yatsan sai yana ballewa to irin wannan sanyin da irin wannan iska wanda za ka fito ta ɗauke ka a ji a samu ta can a ƙarshen kwarin ɗan zai wajen bakin ka da mutu to irin wannan sanyi idan ya kasance ko irin wannan iska to ita ce sai a yi mamaza a haɗe sallah eh, ko ya fi shiga gida ina fata an gane irin su hurricane george da katrina da wane ne Wannan wannan yake allah ya ƙara wa malam lafiya malam mutumin da ya kwana da janaba har asubahi ta yi kuma lokacin sallah ya nemi ya kure idan ya yi taimama ya tafi sallaci shin ya yi a'a ba zai saurin yin taimama ba saboda wannan dalilin har sai in ya zama sanyi ko rashin ruwa ma'ana ya kwana da janaba to lokaci ya ƙure yanzu wanne ne ya fi ya yi taimama ya yi sallah a kan lokaci ko kuwa ya jira ya kuma ruwa ya yi ainihin wanka da ya yi sallah bayan ya yi wanka ko da lokaci zai tsire. malamai suka ce ko da lokaci zai tsire ya bari ya dafa ruwan sai dai ni uzuri ne kamar na sanyi to wannan uzurin sanyi shi ne zai halatta mashi ke ina fata an gane Allah ya kyauta wajen ya tambaya dangane da asamiri da aka ce shin da gaske ne asamiri ya mala'ika jibril ne ya rene shi duk waɗannan suna daga cikin kasas isra'iliya su ne kuka ji na yawaita magana a kansu ko shekaran jiya dangane da wasu abubuwa da za ka ji ana ta faɗi a wurin tafsiri sai ka ji wasu abubuwan malam allah bai kiyaye eh. wato shi alkur'ani abinda muke ta nuna musamman al'ummar musulmi malamai da ustazai shi alkur'ani tataccen labari ne na tarkace da tarkatarkan abubuwan da ke cikin waɗancan littafai da sun gabata shi yasa idan ka ga labari a cikin alkur'ani dan karan dan kadan in ka je ka buɗe cikin babin sai ka ga irin wannan labarin mai yawa to kar ka fito ka ɗibo wannan mai yawan faɗi na qur'ani din dan kadan shi ke insha Allah nan za mu saurara jama'a Allah ya taimaka saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk